sha takwas ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarin albattar fitasaddi lissaharat al-ashrar na shekh wahidu abdulsalam bali allah ya saka mashi da alheri ya kawo mana bayanai dangane da sihirin tafriq wato irin nau'in asirin da bokaye suke yi don su raba tsakanin miji da mata ko ba da uba ko a raba ka da wurin aikinka ko a raba ka da wani abu dai wanda ka shaƙu da shi kake cin moriyar shi bayan da ya gama kawo wannan dama ya yi alkawarin cewa kowanne ya kawo mana zai sannan zai ɗauko mana misalan yadda ya karya wani irin sihiri makamancin wannan ko kuma irin wannan a aikace ya kawo mana misali na farko da misali na biyu mun shiga misali na biyu kenan wanda ya ce annamu ga bisali aljinnihu ya ba'u sihra fil wisada ga wani aljani wanda shi kuma yana sanya ainihin sihiri a cikin filo ma'ana ya sanya sihiri a cikin filo waɗannan darussa abinda ake so ka tsaya ka fa'idantu an gama karantar da kai sihirin tafir da yadda ake karya shi daga cikin misalan nan za ka ɗibi illoli masu ɗimbin yawa waɗanda in kai asarar su ƙarshen ta gwamma a ce kayi asarar karatun farko ma domin daga nan ne za ka gane irin abubuwan irkaniya da mutane suke game da hanyar ainihin rukuwa ɗin malam ya kawo mana cewa wani mutum ne ya kawo matar shi ne ya kawo ta sai ce tun sa'ad da ya aure ta babu zaman lafiya tsakanin shi da ita kullum suna cikin rikici rikici ne tsanani tana nuna mishi matuƙar kiyayya duk wata kalma da yi kowace irin ce ba ta iya jure wannan kalma sai ta faɗi bakan magana sakamakon wannan kalma da an taɓa ta kaɗan sai ta ce ita fata ma take ta rabu da mijin yake duk sanda mijin baya nan sai ta je ta cikin kwanciyar hankali da zarar mijin ya dawo gida sai ta je ta cikin kunci jikinta kamar an hura wuta saboda ainihin fushi yake yayin da aka zo mishi da ita in shi wannan malami ya karanta mata rukuya wato ayoyi na alkur'ani sai ta rinka jin ainihin wato addauka ko a ainihin wato takbir ta rinka jin jikinta ya yi jikinta ya yi mai haka daidai ainihin wato yatsunta da gefen kafafuwanta sannan ta samu matukar kunci a cikin kirjinta da kuma tsananin ciwon kai yace amma ba ta faɗi tasu ba yace sai bayar da wasu surori waɗanda suke an riga an ɗauke su a cikin ainihin kafet. shi kenan aka ce ta je ta rinka ji ya umarce ta da ta je ta rinka ji tsawon kwanaki arba'in da biyar bayan kwanaki arba'in da biyar sai a dawo mishi da ita yace bayan kwanaki arba'in da biyar ɗin nan sai mijin ya dawo yace ce ala malam wani al'amari ya faru abin mamaki ne to anan ne muka kwana ba mu je wannan abin mamaki ba menene wahidu bala yace ce sai na ce khairan muna fatan alheri ko ma menene ya faru dai muna fatan alheri sai ku je ku wato in ka'idar rubutu ta illa'i in ka ga mutum ya ainihin yi magana ya yi tuje tuje biyu ko uku yana nufa yana nufin akwai wasu maganganu da dama biyu ya goce shi ne kai eh, misali sai nake mishi alheri nake fata ba mu labari kamar dai zan tuka irin haka ya faɗi ma za hadasa menene ya faru kala sai shi mijin ya ce بعد ما انتهت المدة واتفقنا أن نأتيك bayan da wannan ainihin kwanaki suka kare muka haɗu da ni da matar akan za mu zo gare ka sura atil a sai matar ta faɗi ras ta suma wa nafaqa wa nafaqa alaiha jinnin sai wani aljanni magana a ainihin bakinta ku duba ko ce jinnin bai ce aljinnin ba me yasa saboda da can aljanni bai magana a bakinta ba don haka ba a san da wani aljani ba don haka sai ce fa nafaqa alaiha ne sai wani aljani ba a san shi ba tun da can da aka zo an mata karatu ba ta faɗi ta suna ba amma bayan ta je ta saurari kasar kwana arba'in da biyar an kiba za a kai yake ba a karanta mata komai ba tun a gidan mijin sai ta faɗi yarwa sai ta suma sai wani aljani ya hau surutu a bakinta wa qala ba abin da wannan aljani ya ce fa ukhbirukum bi kulli shay'in ku saurara da kyau ku mutan gida zan ba ku labarin duk abubuwan da ake ciki sharifata Allah tazhabu bi ila shaykh amma da sharadin ta ba za ku kai ni wurin malam ba duk abin da ake ciki zan ba ku labari amma da sharadin ba za ku kai ni wurin malam ba innani ji'tuha an tariqi sihiri yace ai na zo wannan mace ne ta hanyar sihiri wato sihiri aka mata aka hada da ni wa idza aradtum an ta'lamu sidqi in kuma kuna son ku gane ni ne gaskiya ne fa ahdiru hadhihi al-wisada yi ko wannan ainihin filo wa ashara ila wisadatin fil ghurfa sai ne zuwa ga wani filo wanda ke ainihin wato wannan daki menene ainihin filo malam ku dan saurara da Allah ina fatan mun gane kalmar filo turanci ce matashin kai ina fata an gane sai nuna wani matashin kai wanda yake filgurfa wanda yake a ɗaki ko kuma ainihin a falo sai ce wasta uha ku buɗe wannan filo ku buɗe wannan matashin kai fasata gidi sihira fiha za ku samu sihirin da aka yi mata yana ciki wasu idan a aikace kuwa fatahu ne sada sai suka buɗe wannan ainihin matashin kai fa wajadu fiha qata'an min al-awraqi sai suka samu wani yanki yanki na wasu ainihin takardu ko kuma ganyayyaki wa kitabatin da kuma ainihin wato wasu rubuce-rubuce wa hurufin shi ne ainihin sai cewa sai aka sami wani yanki-yanki na takardu ko kuma wa kitabatin da wasu yan rubuce-rubuce wa hurufin da kuma harfa a ciki yanki-yanki haka na ka saurara ka ji wannan da kyau na daga cikin yaudara aljanu wanda yake yan mazajen mataye da kuma yan ruka waɗanda suke yan takifi ne sun yi alkafira sun shiga ne ba shi da yanzu ya ce ku saurara ku ji zan ba ku duk labarin abubuwan da ke faruwa amma da sharaɗin da za a kai wurin malam ba ya ce a je a buɗe wannan sihiri yana cikin ainihin wato matashin kai aka je aka buɗe sun maƙala lahum sai ya ce da su ko hajji wani awraq waɗannan ganyayyaki to ku je ainihin wato ku ƙone su da ɓala sihiri da zaran kun ƙone su sihirin zai lalace wa ana sa'akhruju minha kuma ni zan fita daga jikinta wa lan a'uda ilaiha ba zan sake dawowa gare ta ba bi sharti an azhara laha amma fa da wani sharadin shine zan bayyana mata ya'ani atamassalu laha wato zan bayyana mata in ta wakati za ta ga wani mutum a tsaye a tare da ita usafi usafiha sannan zan miƙo mata hannu ne musafaha sharadin kenan zan fita amma in na fita za ta ga wani mutum haka gashi tsaye gaban ta yana miƙo mata hannu to ta miƙo hannu mu gaisa shi ke nan zan tafi in ba ta wuri al'ana yanzu yanzu din nan faƙala zai ji halin jinni sai shi mijin ta sai ce aljanin ma ba su babu laifi ai ba komai wasu ila mistaiqazatil mar'atu min far'iha nan ta kufe wannan mata ta yatsake daga wannan ainihin magagin suna da ta yi sun da maddat da sai aka ga ta miƙo hannunta ka annaha tusafihu ahadan kamar tana musafaha kamar tana hannu da wani falamma kaffali al-qissa yayin da ya gama bani wannan labari duk baki daya qultu sai na ce walakinnaka akhta'ta fi an samahta lahu bi musafahatiha sai dai ka tafka mummunan kuskure da ka kyale wannan aljani hayye musafaha da ainihin matarka da anna hadha haramun wannan abin da ka aikata ka bar su suka aikata haram ne wala yajuzu bi halatta ba فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية يا تبت يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا نمجي عينه هنو دم تيبتك أجنبية باتاشبة أما إركا ko ƙanwarka ko matarka wannan don kullum musafaha babu ne an gane wannan da kyau amma wata yadda ba ta kaba to wannan aljani ba mijinta bane ba dan ruwanka bane to kai miji ka aikata mummunan kuskure da ka kyale shi har yi musafaha da ita to kun ga magana da na fara faɗi a wancan karatun cewa waɗannan matsaloli jama'a duk da yake an yi wa mutanen ƙasar mu sharri malaman ƙasar mu miyagu sun cuci mutanen ƙasar mu shine da suke nuna musu su kyamaci irin waɗannan karatuttuka da ake karantarwa wannan alaka ba wai tana da alaka ba wannan karatu ba yana da alaka ba yana da dangantaka da malamai bane ko ɗaliban ilimi wannan karatu yana da alaka da duk wani musulmi da yadda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda mas'ala ce ko dai zan kai mai da awani zaka samu kanka a cikin ta wataran ko zan kai ɗalibin ilimi ne zaka samu kanka ka fada cikin ta ko kuma ba ɗaya kanyar biyu zaka shiga na uku shine matarka ko ɗanka ta fada wannan halin rashin sauraron irin waɗannan abubuwan duk shi yake ka ka fada irin wannan duk abin da aljani yake sai ka bi duk abin da aljani yake sai ka bi yanzu ga wannan mutumin ya fada cikin haramci wanda yake haramcin da ya fada bai gaza haramcin da aljanin ya fada ba domin shi aljanin ya fada haramci ta hanyar ya taɗa matar da ba ta shi ba manzo Allah na cewa ko jikinka bai taɗa jikin wata mace da ba ta ka ba ya fiye maka sauki a ce a samu garwa shi ka zauna akan shi ya zo da wandonka wannan gaiwa shi ya zo ya buɗe ainihin wato jikinka ya kona ka wannan ya fi sauƙi da ake maka ka taɓa matar da ba ta kai sannan ga shi ya hana namiji musafaha da mace kai tsaye duk waɗannan hadisai ga su nan cikin musnadin riyani da kuma sahihul bukhari game da musafahar mata har lokacin da manzon Allah ya zo yana musuluntar da matan Makka sanda da suka yi baya'a in suka miƙo hannu sai ce inni la usafihul nisaa ni fa bana hannu da mata to amma ka duba irin wannan abin mamaki da wannan miji saboda tantirancin jahilci da yake fama da shi yi wannan aljani izini akan ya musafaha da matar shi yanzu a ce yana zuwa yana sauraron irin waɗannan karatuttuka haka za ta faru to amma matsalar da ke faruwa malaman su ne suke tsawatar musu kar ku je kar ku je in matsala ce matsala sai su siraro jiki su rabu da malaman nasu tunda sun san malaman nasu ba su da solution ba yadda za su biya musu bukata sai su sararo jiki sai su kawo yanzu sun kai neman magani amma duk sharaɗi na imani da musulunci babu tare da su don haka duk wata karma karma za su iya afkawa ciki in ba haka ba har yaushe ne za ka yi wa aljani izini a kan cewa to shi kenan in har ya fita ya je ya ainihin wato yi musafaha da matarka barna farko kenan barna ta biyu har yaushe aljani zai baka labarin cewa ga inda asirin yake kai kuma ainihin ka amince ba haka ake aikin da mun yadda ake ran matakai ne ba wai kai ya gaya maka magana shi kenan a in ya ce maka ga asiri yana wuri kaza kafin ka je wannan wurin filo ne a cikin ɗaki daga wannan bangon ɗaki zuwa wancan bangon ɗaki kafin ka tashi daga inda matar take ka je wurin da filon yake shi har ya fita ya je ya saka wannan su gabarin ya dawo jikinta ya zauna jama'a mun gane wannan da kyau to amma an baka sani ba yanzu shi wannan gashi aljanin ya ce a buɗe matashin kan nan ana barke matashin kai sai aka gani ga shi nan shikenan ku je ku kona har ma yana cewa in kuna son ku gane ni ne gaskiya ne ga yadda za ku yi duk yana so nuna musu to daga ƙarshe za ka ji gaskiyar tashi za ta koma ta juya yaudara shi wannan matsala ce yadda a ƙashin gaskiya saboda Allah fasikan malamai na Najeriya babu shakka sun yi zalunci da suka zalunci ainihin jahilan najeriya daga sauraron irin waɗannan abubuwa balle su zauna a koya musu kuma wallahi sun cuce su cuta ta inna naha don ne su gaba ɗaya ya nuna ba wani mataki da za su iya ɗaukar musu a rayuwa na farko dai sun suke ce musu zuwa wurin boka haramun ne to kuma za a zuwa maka magani da qur'ani sun ce wannan kuma bokanci ne a halin a da suke cewa tun da ya zama larura a tafirin bokan to tun da kun ya zama wurin larura a tafiyar bokan da bokan da ke karatun qur'ani da bokan da kai tsaye aljanu ke kira in ma har wancan bokan ne don Allah wanne fi kusa da Allah wanda ke karatun qur'ani tunda ku kuka ce haramun ne a je wurin boka muka ce kun yi gaskiya amma sai kuma kuka ce to tunda matsala ta faru larura ce to a tafi to nan muka ce kun yi ƙarya kuma Allah ya tsine muku albarka akan wannan maganar da kuka faɗi duk malamin da ya halatta maka ka je wurin boka wannan malami babu shakka la'ananne ne ya kamata mu gane wannan babu wata larura a duniya kakaf yadda ka halatta maka ka je wurin boka babu ita domin larura ce dai ta matsalar rashin lafiya musulunci na da maganinta dan menene musulunci na da maganinta za ka tafi inda za ka kafirce wa Allah ya kamata mu gane wannan to sai aka zo a ba su ba su da magani akan haka shi yasa suke cewa larura ce a tafiyin boka sai aka ce to ku zo da baiwa ta qur'ani ta bayyana ba wai baiwar yana ba da baiwar alqur'ani ta bayyana domin haka a hankali a hankali Allah zai rinka nuna ayoyin shi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq dai dai dai Allah zai ta nuna ayoyin shi a duniyar nan har kai da kanka a jikinka ya kwaran har a ka har a dukiyarka a hankali har sai ka tabbatar da duk abin da ake faɗa maka na Allah gaskiya ne to shi kenan sai aka ce ga wasu suna karanta alkur'ani su fitar da aljani su karanta alkur'ani su kori aljani su karanta ainihin alkur'ani su karya asiri duk baki ɗaya da izinin Allah sai kuma ka ce bokaye ne ka a sake a je wurin waɗannan amma kuma da can ka ce kuma larura ce a je wurin waɗancan bokayen waɗanda arna ne ba sa karatun alkur'ani ba sa zikiri ba sa salati bai ta aljanu suke yi don Allah mun gane yadda jahilai ake cutarsa a Najeriya ko shi yasa a ƙashin gaskiya saboda Allah jama'ar musulmi akwai bukata a samu malamai su tsayi su zama Nelson Mandela a cikin addinin musulunci yadda Nelson Mandela ya gwagwarmaya ya shiga ya fita aka kulle shi ya fito ya tsufa ya furfura a gidan kurkuku don ya kwato ya bakar fatar ƙasar Afirka ta kudu 'yanci wallahi akwai bukata a samu garazan malamai su tsaya su ce sun sun kwato wa jahilan afirka yanci gaskiya jahilan afirka ana cutar su Kiri da muziga gaskiya malami zai gama gaya muku amma kuma shi da kanshi ne in ya gama gaya ya gama gaya muku sai kuma ce amma ai wannan kaza kaza ai ai shi kenan sai kuma ya rushe muku kaga ba yanci kenan ma'ana yadda ku kuka zauna a cikin bala'in wato bid'a iyayenku suka zauna haka shi kuma yanzu da a cikin bid'a zai ku da a cikin zalunci dan da sunna karara sai kuma ce muku to amma ina za ta yi haka jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa ya kamata a samu yan kishin addini masu kwato talakawa yanci sa nuna kano har suka mutu suna kwato talakawa yanci to ya kamata a samu kuma wasu malamai da za su tsaya su kuma masu kwato da jahilai yanci duk inda manzan Allah aikin shi kenan sallallahu alaihi wasallam duk wani jahili da miyagun malamai suka cuce shi suka kware shi akan fatawa akan ilimi akan karatu sai manzon Allah ya kwato mishi yanci ina irin waɗannan malaman a yau wajibi ne su tashi in ba haka ba wallahi zaluntar da ake wa jahilai ta yi yawa misali je mun sha kawo misalai ga sunan birgit cikin bukhari ne cikin abu dauda ne wannan ya zo ɗan shi ya yi da matan mai gida malaman ƙauye limamai sun ce sai an ba da akuya ɗari an ba da baiwa guda ɗaya wannan ba kawai ya ga kai zalunci ya yi yawa ya za a yi sai gudun wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya cuta manzo Allah baya a baya zalunci sai ya ce a mayar maka da ragunan ka awakin ka ka rike a bebanka bai waka rike a bakka ɗanka za a yi mai bulala ɗari a ɗaure shi tsawon shekara guda iyakar hukuncin da za a yi ɗanka kenan kai ku alasta shi ka je in gari ya yawo wannan mata ta tabbatar ta yi zama ka sai ta magana ta ƙare jama'a mun gane wannan da kyau hukuncin manzo Allah ke wani azumi ya kama ya je ya ce shi kam in ya sake saduwa da matar shi cikin azumin nan ya sadu da uwar shi ya yi zuhari kenan mu'allak wato zuhari iyakar wannan wata na azumi in har ya sadu da matar shi to matar shi ya zama kamar ya sadu da uwar shi to shi kenan al'amari ya ce ran nan da daddare ta kwanta ta buɗe cinya al'amari ya ba zai iya jurewa ba sai ya wuce kawai nan da nan ya sadu da ita shi kenan a'udhu billahi to ya zai yi malamai ina fatawa suka ce sai yan tabawa ya ce shi wallahi tallahi duk duniya in ba yi shi ba bai mallaki kowa ba to ya za a yi aka yi juyin duniya suka ce ai iyakar fatawa kenan babu sassauci ciyarwa ya ce shi bai da abincin gidan shi ma balle ya ciyar da wasu talakawa to da dai hukunci hukunci sai jin jikin shi sai gidan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka kai ma duk sanda suka kuntata maka miyagun malamai ne azzalimai miyagun malamai ne yan bid'a miyagun malamai ne masu kincin fatawa gidan wurin manzon Allah har abada karatun manzon Allah yana nan haka Allah yake wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli in manzon Allah ba shi da sunna shi tana nan rayuwa ce hakkiya mata ta tashi sai da haka ya taso da gudu shi ma ya taho madina yana zuwa wurin manzon Allah manzon Allah ka ji ka ji tsautsayi ne ya faru manzon Allah bai ce tsinan ne bane kai bai tsine mishi albarka ba sai ya ce abin da za a yi kana da wuyan da zaka yanta yace duk duniyan ba wuya na ba ban mallaki wuyan koya ba kana da kuɗi da zaka ciyar da halin abinci da zaka ciyar da miskinai guda 60 yace ya manzon Allah wallahi gidana da yunwa aka kwana daren jiya to ya za a yi da kai kenan sai za ka iya azumi ya sittin ya ciya zan Allah talatin ma kana gaske da ran iya aka kuma ma ba a cika ba to yaya za a yi da kai ya ce shi kan bai da wani hali manzon Allah yake ka tafi ku akwai wakili na da na sa ya tattara min zakkan mutanen ku? ka ce a ɗiba a baka ka je ka ci ta zama zakkarka shi ne ya rufe da gudu ya dawo ƙauye ya zo ya tsaya a badalar ƙauye irin inda ake hira da safe ana shan koko da koko ana cin gyaɗa ana shan rake da la'asar kai dai ka je san yadda ƙauye yake nan da nan ya rufe da gudu ya zo ya tsaya a badalar ƙauye yayye kuwa duk jama'a ƙauye suka taru ya ce na samu ƙunci a wurin ku da malamanku na je na samu sauki a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya ce ku ba mu zakkar ku ci ba shi kenan ba ba matsala karatun manzan Allah karatu ne mai sauki manzan Allah ba addu to haka manzan Allah har ya ƙara rayuwar shi haka yake cewa man taraka malan fali ahlihi wa li warasatihi wa man taraka wa man taraka kallan wa iyalan fa alayya wa ilayya manzan Allah yake duk wanda ya mutu ya bar kuɗi ya bar dukiya a je magada su raba manzan Allah bai san kotaro manzan Allah yake wanda ya mutu da bashi wanda ya mutu da iyali a kawo su na na ɗau nauyin bashin duk duniya babu wanda aka taɓa samu ya irin wannan ko shugaban ƙungiya ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sakatare ko darakta wallahi ba a taɓa samu ba kana shugaba ka ce duk wanda ya mutu da bashi abu za ka biya duk wanda ya mutu ya ban marayu sai dai ta ji an mutu an ban marayun ka ɗan taimaka kwana biyu amma ka ce ka ɗau nauyin su ka ɗau nauyin bashin wannan ka kai buɗaɗɗiyar magana ba iya wani da wani ba fa ka ce duk jiharka duk ƙasarka duk yankinka wanda duk miki da bashi yana kanka wanda duk miki ya ban marayu a kawo su Allah sai manzon Allah kawai ya da wannan karatu jama'a mun gane wannan da kyau to in kuka gane wannan da kyau jama'a wallahi ya wajaba a in kungiya za a kafa a kafa kungiyar malamai wadda za ta kwato wa jahilai haƙƙinsu duk wani malami da ya bada fatawa ya cuta to a samu a kai karar shi wurin malamai wurin lauya a tsayar da shari'a a kan shi sai an kwato zaluncin da ya jama'a mun gane wannan da kyau in ba haka ba al'amarin ya kai al'amari yanzu dai ku duba waɗannan za ka ji irin yadda wannan aljanu ya wasa da hankalin wannan to amma duk ne ya kai shine malaman kullum suna kyamatarwa daga su zauna a karantar da su su waɗannan jahilan shi yasa kullum sai matsalar ta same su bahaushe kuma ya ce ba a fata gora ranar tafiya allah madaukakin sarki ya kiyaye to ka ji shi dai malam ya ce na bayyana mushi cewa abin da ka aikata bai halatta ba domin bai halatta wani ya ainihin wato yi musafaha ya yi hannu da matar da ba ta shi ba wa ba da usbu'in sai shi malam wahidu bani ya ce bayan mako guda sai wannan mutum ya ce maridatil mar'atu marratan ukra sai wannan mace kuma sai ta sake rudewa da rashin lafiya bayan fa wannan aljani ya ce ya fita daga jikinta fa ja'ani biha sai shi wannan miji ya zo da ita fama ani fama ani ta'azzu billahi illa wa suri'atil mar'atu wa daral hiyar tali yace da zarar kawai daga gama karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan take sai matan nan ta faɗi yarwas ta ne sai wannan hira ta gudana tsakanin ni da aljanin da ke tare da ita kuntu ina ganin wannan ainihin wato mata ta ruɗe ta faɗi yarwas aljan ya fara magana a cikin bakinta sai na ce ya kazzab ya kai makaryaci lima za ja ta marratan ukura me yasa ka bawo karo na biyu kun da ake aikin jama'a manyan malamai ba sai wai ka tsaya ka ce ka kwana biyar kano wa mace rukuwa kai ka wahalar da kanka duk jijiyoyin yanka su ciwo kwana biyar ka ce ka kaya awa uku kana karatu ne kake karantawa duk rashin zuwa wannan harkar ce sai ka mutum ya ce ya yi awa biyu ya yi awa biyar ya yi yana karatu me kake karanta mata dan Allah me kake karanta mata kana wahalar da kanka akan abin da baka iya baka je ka koya mana duk mutumin da ka karanta mishi qur'ani ba lallai kai bala'in da ka fada shine wai lallai sai aljanu ya magana a ina ka karanta wannan abin da aka ce ka karanta wa mutum alqur'ani da niyyar Allah ya bashi sauki kawai in ya shi kenan in bai faɗi ba ka gama karanta sai ka shi ka tafi Allah ya bada sauki sai kuma ka koma makan at-ta'alimatul abin nan at kaza kaza kaza shi zai je baya yanzu kaga an yi maka karatu ka ji jikinka yana yi kai na ciwo kirji na kaza to ga wannan kasar ka je ka bi ga wannan maganin ka je ka amfani da shi gashi gashi gashi kuma magungunan da za a bayar ku da sai waɗanda shari'a ta yadda da su don wasu suna zuwa suna ɗibo abubuwan da yake ban kaura ne duk zafin mu zo mu bayyana shi yasa ya kamata ka gane wannan mas'ala fa wato gaskiya mas'ala ce da ita kanta an zalunce ta wasu sun yi kwandomin ɗinka wasu kuma sun yi alkafura sun yi fili cikin ta sun fada shi duk waɗannan guda biyu gaba ɗaya sun ɓata na da sai ka je ka koya abu akan yadda yake sannan za ka tafi akan tsari jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka dubi abin da yace yace ana kawo ta yana fara a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi sai ta faɗi warwa sai ta sume shikenan wata ma kawai dafa kan za kai kana dafa kan kace bismillah sai kaga ta faɗi tasiri wata ma kawai za ka ce mai wane ne ke tare da mu ya buɗe baki magana ko ya fito ya mori shi kenan amma sai ka ce wai ka kai awa biyar kana ta karatu duk jijiyoyin ka Allah ya kara sakamakon bid'a ne wannan ai punishment ne don jijiyoyin ka ba ta ciwo ba ne za ta kai mata bid'a kai watching nata kai aikatar da ita ba yadda aka ce Allah ya kiyaye to shine kuntu ya kazzab sai na ce ya kai makaryaci limadha ta marratan ukura don ne ka dawo kai na biyu qala sai ce fa aqulu laka kullu shay'in walakin la birni. ka saurara ka ji algafata malam zan baka labarin duk komai gaba daya amma don Allah kakka da ke ni don ya san yayi duka yayi laifin da ya cancanci duka yayi yaudara yayi fasikanci idan haka sai ce wallahi zai ba da labarin komai amma ai mai arziki ka a taɓa shi kulki sai na ce kun faɗi abin da kake so ka faɗi kun ji yadda ake abin ku faɗi abin da kake so ka faɗi an baka dama demokuraɗiyya musulunci ne ke da demokuraɗiyya yi magana faɗi kala sai ce na'am ana kazibtu alaiha ana kazabtu alaiha lalle na yi mata ƙarya alaihim ana kazabtu alaihim lalle na san na yi musu ƙarya wa ana aura yada'tu al-awraqa wisada ni ne na sanya waɗannan ganyayyaki a cikin wannan matashin kai likai yusaddiqu ni don su gaggata ni wa lam akhruj ha kuma ma ban fita daga nace na fita lambe ne kai dama ai in yana cikin ta sai in ya ga dama za ta san ma yana cikin ta zai iya zama a jikin ta sai lambe ba zai mata komai ba haka ba za ta gane da aljini tare da ita don haka tun da ya karya a je a bude matashin kan nan za a ga kaza a ga kaza a ga kaza ya je ya ji da waɗannan abubuwan ya ce ya fita ya zo ya musafaha da ita kaga ya yi wasa da intelligence ya yi wasa da hankalinsu ya dawo sai labbo cikin ta bayan kwana bakwai shi ne kawai ya ci gaba da ba ta azaba kuma yana wahalar da ita to shi ne nan aka zo aka kawo shi ga shi nan sai ya ce shi ya sanya waɗannan to ka ji abin da muka faɗa maka aljani yanzu yanzu nan zai iya yaudarar ka ya ce a je a duba wuri ba to ya za ka yi don ka iya tabbatar da gaskiyar shi akan haka sa'ad da ya ce a je a duba wuri ba ɗin nan samu wani wanda kuka tafi da shi malami da dan uwanka dalibin ilimi ne dan uwanka sai ka sa ya rike maka wannan aljanna yaya ake rike wannan aljanna samu hannunta na dama sai ka ainihin sa shi wannan malami sai ya rike daidai ainihin waɗannan jijiyoyi guda biyu da za ka gansu sun fito nan za ka ga an ce wane mai kashi ɗaya ne wane mai kashi biyu ne wane mai kashin zaki daidai waɗannan jijiyoyi da kake gani haka sai ka sa ya sa hannun shi ya rike haka babu yadda aljanin zai iya fita daga jikinta ko ya so fita to shi kenan kai sai ka je ka kwakula in filan ne ka fasa in tsakar gida ne ka je ka duba inda ya fada in ba haka da zai wasa da hankalinka kana sakinta kafin ka je ya riga ka zuwa dan mun ji irin gaggawa su da nan mun ji akan kissar Sulaiman kafin ka je ya riga ka zuwa ya je ya zuba ya je ya dawo zai bakka sakarai kai yana kallon kai ne maka dariya shashashan malami mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne ƙultu sai na ce da shi idan an ta tahtalo alaihi wato kai musu dabara ne dama ko tahtalo daga alhaul ba kana jin ana la haula wala quwwata to menene haul dabara wato kane musu dabara ne dama ko baka fita ba kala sai yace ma za asna'u wa ana muqayyadun fi fi jasadiha bisihri to yaya zan yi ni ma an daure ni ne a jikinta da sihirin kun ga wannan na daga cikin aikin bokaye abubuwan nan ilimi ne muna faɗi ɗaya bayan ɗaya ne in ba daurewa kai ka cire girman kai kana zuwa kana koyo ba kai kai son malanta kake ta kasar za ka bi ko kuma ta wani abu wallahi sharri zai tabbata gare ka yanzu nan mun faɗi wata hanya da bokayen suke bi shi ne in aka saka aljanin da sihirin sai a ajiye wani aljanin da ya fi shi ƙarfi ya rinka gadin shi to nan mun faɗi wannan to yanzu yau ga wani abu kuma shi ne in aka saka wannan ainihin wato asirin aka saka aljanin a jikin wannan mata sai a kulla aljanin da asirin don haka shi aljanin kowa sai fita ba zai iya fita ba zama mun gane wannan da kyau duk wannan aiki ne na bokaye amma wallahi aikin banza ne in ya tsaya a gaban qur'ani tun zai mace shi ya rushe shi ba abin da ya fi alqur'ani jama'a mun gane wannan abin sai ake ka sanya ya ka'idojin suke kuma kafin shi ilimin hikima ce ilimin hikima ce baka iya yadda ake ba shi kenan sai ga kana ta wahala kai Allah ya shirya da mu to shi ne yace yaya zan yi za a matsa min in fita ai an riga an daure ni jikinta ne ta hanyar wannan sihiri kuntu sai nace da shi anta muslimu kai musulmi ne qala na'am sai yace eh kuntu sai nace la yajuzu lil muslimin an ya'mala a sahirin bai halatta wa musulmi ya aiki tare da boka ba ya anna haramun domin yin aiki tare da boka haram ne wa li'annahu min al-kaba'ir kuma lallai yana daga cikin manyan manyan zunubai sai malam ya dige dige wato na ci gaba da mishi wa'azi yana daga cikin manyan manyan laifuka yana daga cikin kaza wa'azi dai shine sai dan dige dige dan nan ka san hira ce da ya doguwa a cikin kasar wanda ya kai awa biyu ko awa uku dan haka nan yana takaita mana muhimman abubuwa ne ina fatan mun gane hal turidul janna sai nace da aljannin kana son aljanna qala na'am uriduha sai ce ina son aljanna mana irin sai nake da shi idan tatruku sahira to tun da kana son aljanna ka bar wannan boka wa tazhabu ma al mu'minina ta abudullah ka je ka bauta Allah tare da mu'minai da anna tariqa sahiri tariqu shaqa'i fi dunya wal jahim fi al domin hanyar boka hanya ce da ke ya zuwa ga tsiya a nan duniya mutum ya tsiya ce fitit a nan duniya ranar lahira kuma ya shiga wutar jahimi mai matuƙar ƙuna kala sai ce walakin kaifa zalika ya zuwa alayya yaya za a iya fita in rabu da wannan mata ko kuma yaya za a a ce in rabu da wannan boka a halin ya samu iko a kaina ya fi karfi na ta ya za a iya rabuwa da shi ba zai yi ba wato yana nuna babu shakka yana da fita yana da rabuwa na'am ya huwa alayka abin da yasa bokan ya samu iko akan saboda sabon Allah ka ne walakin naka lau tubta taubatan nasuha da a ce kai din nan zaka tuba tuba irin mazarar zarar gobe ko kuma tuba irin na fitar magana ka san aka zare duni baya koma inda aka zare shi me ya baka zaman kai ba me ya baka zaman da ba baka san duni ba to fitar magana magana in ta fita daga baki tana iya komawa to irin haka ake so in ka fita daga fitan ka ya zama ba zai yi ma ka koma ba jama'a mun gane wannan da kyau to da za ka yi tuba wanda ba zai yi ka koma saɓon Allah ba wa raja'ata ila Allah kuma ka koma zuwa ga Allah lam yaj'al Allah lahu alayka sabila Allah ba zai sanya iko akan wannan akan ka game da bokan ba bokan ba zai samu dama ba Allah ba zai ba shi dama ya sake samun iko akan ka ba saboda Allah ya ce walan yaj'al Allah lil kafirin ala al mu'minin sabila Allah madaukakin sarki faufau ba zai sanya wata hanya da kafirai za su samu iko akan ainihin mummune ba to wannan ya yayi iktibasi ne ba ihtijaji ba abin da ake kira iktibasi a cikin balaga ne kana cikin magana sai ka gawo wata aya ko wani hadisi ko wata waka sai ka jona ba tare da ka ce kala ta'ala ko kala rasulullahi ko kala sha'ir ba ku duba nan yana cikin magana ne sai ce ولكنك لو تبت توبة نصوحة ورجعت إلى الله لن يجعل الله له عليك سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إنك جيك كتي وهيد بالي wannan هجة بيانا ce فئة كابقة ba hujja da ita ba iktibasi yayi me iktibasi shine jona magana ka ɗauko magana wani sai ka jona a cikin taka ba tare da ka rarraba cewa ba taka bace sai dai wani wanda ya san ba taka bace ya gane cewa ba taka bace yanzu anan wajid gali ya ce kala Allah ta'ala ya ce kala rasulullah ko kala sha'iru to sai dai aka biya ɗauko aya ya jona to sai ka ce iktibasi ba ihtijaji ba inda da ya kawo ya kawo sai ce saboda Allah ya ce sai ka ce ihtijaji kenan kafa hujja jama'a mun gane wannan da kyau ko qala sai ya ce tubtu ila Allah na tuba zuwa ga Allah wa sa'akhruju kuma zan fita walan a'uda bazan sake dawowa ba faufau ثم عاهد الله تبارك وتعالى وخرج yi alkawari da Allah mai albarka da daukaka sai ya fita kaga yadda ake cewa kakka ce alkawari da kai yi alkawari da Allah yi alkawari tsakanin shi da Allah kai wata tsiya ce inda kai yi alkawarin ya ga dama kai yayi kana ganin shi ne ba ganin shi san da zai dawo shiga jikin ta kasan to amma yi alkawari sai ka ce na yi alkawari tsakanina da Allah in na fita ba zan sake dawowa ba amma kakka ce to ka yi alkawari tsakanin ni da kai a'a kayi alkawari ko kayi alkawari tsakanin kai da Allah in ka sake dawowa to ni kuma zan maka kaza tun da ni ne wakilin ta akan yi mata magani amma Allah shi ne ainihin sama da mu gaba daya don haka yi alkawarin tsakanin kai da shi Walhamdulillah, wahda wahidu bali yace godiya ta tabbata ga Allah shi kadai sannan wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah sun maja a ni zaujuha sannan sai mijin nata ya zo na ba da muddatin bayan tsawon lokaci wa bashara ni annaha bi khairin ya mini bisharar cewa lallai matan nan tashi ta ya tsake tana cikin alheri walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu jama'a kun yadda ake aikin nan to shi yasa al'amuran ne sai suna da buƙatar ikhlasi da ƙwarewa da tsarkin zuciya da yin abubuwa a yadda suka kamata da yadda suka dace in ba haka ba gaskiya saboda Allah akwai matsala Allah ya shiryar da mu malam yace annamuzaju salih da wani misalin kuma na uku dai akan yadda malam ya biya karya sihiru tafriq yace آخر حالة عالجتها قبل كتابة هذه السطور كافر رجوت وأن سطر تداون حالي نكأرشي دميما غنيش جمد سهر التفريق واتو مسألة أرشي دميما غنين تكافي وأن ربوتو جاء أينهم تا يكي جاءني زوجها مجمتا أينهم يازو دريني وقال يكي innaha tubghiduni matata tana matukar kira wala turidu an ta'isha ma'i ba ta son rayuwa tare da ni bi rahmi anni uhibbuha duk da cewa ni ina son ta wa hadhihi al-karahiyatu ja'at faj'atan wannan kiyayya abta tazo bila muqaddimatin ba tare da wata shimfiɗa ba ba wani abu da aka yi ba wani abu ne ya faru ba shine muqaddimat babu wani abubuwa da suka faru kafin ya ta faru rana tsaka kawai sai na ga soyayya ta juye nan take saja'atan ta zama ainihin kiyayya wahid ya ce falamma sami'atul qur'ana yayin da ta ji karatun alqur'ani malam ya karanta mata alqur'ani kenan suri'at shi kenan sai ta faɗi sai ta suni bari gaskiya zan yi wata magana a nan wannan magana da zan yi kuwa zai yi rabbi ne ga wasu ɗan uwan musalashiya ba ma wai waɗanda ke nan ƙasar ba tukuna waɗanda ma ke nesa Allahumma na san duk da na san cewa ba za su ji ba amma zan yi ne domin na nan ɗin su fahimci wannan maganar da kyau an samu wasu daga ɗan uwan musalafiya abin takaici da mamaki ba wani nake nuni gare shi ba shine Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari wanda ya rubuta littafin sifatu sanin Nabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi da abokin shi ainihin Salim wanda da ya rubuta littafai da dama ali hasan dai wanda ka sani manya daga cikin almasiran albani ya rubuta littafi wanda na taba zuwar muku da ainihin wannan littafi ainihin anan game da tabbatar da cewa babu shakka aljani yana shiga jikin dan adam to ya ɗan ɗibo kaɗan daga irin hirarrakin da wahidu bali yake yi da ainihin aljanu ɗin nan in na zo daidai wurin insha Allah ina roƙon Allah kada ya mantar da ni in na zo daidai wurin zan zo da littafin ku abin da yake cewa yana nuna cewa ai wannan riya ce wahidu bali yake yi yana son ya nuna shi ɗin nan wani abu ne ga shi har yana fitar da aljanun nan yana magani kaza yana magani kaza ya jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah ilimi ne wannan yahudu yake karantarwa wannan ilimi da yake karantarwa sai ya nuna mana abubuwan nan yadda suke a ilmance a rubuce sai ya zo yana kawo mana misalan yadda yake aikin a aikace don me domin ainihin mu kwaikwayi abin kuma mu iya a aikace a nan ba yana kawo mana misalan yadda ya kamata a yi a aikace ba ne ba yana kawo mana misalan yadda ya kamata a yi a aikace ne akwai abubuwan da zai faɗa ba amma yana fa ba mu labarin yadda ya yi ne shi in yadda ya yi ɗin nan ba abu ne wanda ya faru ba wai yana ba da labarin yadda ya kamata a yi ba ne a'a da ya kawo yadda ya kamata a yi a aikace sai kuma ya zo yana kawo maka shi fa ga yadda al'amarin ya biya aikata shi shi da kanshi to a garin haka ne sai ce wani aljani ya ce ainihin ba zai fita daga jikin mara lafiya ba sai ka ji wahid ya ce sai na ce to tun da haka ne ni zo ka shiga jikina ya ce sai aljani ya fashe da kuka sai ya ce ai ba zai iya shiga jikin shi wahidu ba me yasa ba za ka iya shiga jikina ba sai ya ce saboda yau da safe kayi zikirori don haka ina ganin ka cikin kariya sai shi ali hassan ya ce ka gani yana son ya buga kan shi nan ya nuna cewa shi yana yin zikirori don haka shi yana cikin kariya wallahi tallahi wannan mummunan kuskure ne ga ali hassan kuma na buga mishi waya ya fi so goma wallahi don ban samu mun yi magana da shi bane ina son lallai sai na yi mishi tambayi akan wannan yana kasar jordan domin wannan bai kamata mu rinka wa yan uwanmu mummunan fassara ba jama'a mutumin nan irin aikin da yawa musulunci na tabbatar da cewa babu shakka bai gaza aikin da su Ali Hassan da su Muhammad Nasiru Din Albani suka yi ba saboda shi musulunci kullum ina gaya mana musulunci kamar teku ce teku babu wanda ya isa ya saka jirgin ruwa guda ɗaya wanda zai mamaye ta sai dai kowa ya saka nashi ya ɗan gama iyan da zai gama ko ya kife ko ya haye ba haka ba ne? to haka musuluncin nan yake in ku kun rike ku ɗibo sunna ku yi ta ku yada ta a aiki da ita shi kuma sai ya tare wa musulunci wajen Ba baka ji ko mawaki abin da ce ba mawaki abin da idan yana yaban wani malami ne ko yace in wannan malami ya ɗauko karatu ya ɗauko karatu sai ka ji matar shi tana tara mishi sai ce in baka fahimta ba kamar da fulatani ne a daji in ya zo kiwon shanun shi in waɗannan shanu suka tafi za su yi ɓanna sai ka ji matar shi tana tara mushi ba haka mawaƙi ya ce ba ma'ana aikin musulunci abin da ake so kowa da inda zai tara ko shi wahidu bali da aka yi ihu a tara game da bidi'a sai ce bari mu tare bokaye ko kuma ku je ku tare yan bidi'a dan Allah an yi aiki ko ba aiki ba ihu aka yi wa yan bidi'a ihu wannan ihu ko a Najeriya ma'ana kungiyar izala ba ita ce yan yan a ihu ba da suka rarika da gudu to shine su su albani suka tare game da sunna nan a tare ba za su taba nan ba su su yahid bali suka ce bari mu tare bokaye dan Allah ba a hadu an yi aiki ba a to ya kamata wani ya ce wani ya yake yi ba kamar abin da yan bid'an kasar nan suka rinka cewa ne wai dan ana ɗiban motoci ana tafiya ana wa'azi motoci talatin motoci ɗari wuri ya bani. to shi suna yi a mummuke a yadda ba wanda ya san ana tafiya saboda doyon shi mutum da in wani ya alheri ka yadda ya yi alheri ka daina hasada yau abin da muke fama da shi kenan jama'a in wani ya alheri ya kai tun da ba kai kai ba don naga kai dai to eh alheri ne alheri ne to amma dai Allah ya sa bari Allah ya sa dan Allah ake yi eh, to iyo saboda dai abin da sai an yi dan Allah eh ka gani to me kai ka wannan maganar wa yake kai wannan tunanin me baka izini akan haka shi yasa gaskiya Ali Hassan ya tafka mummunan kuskure a nan kuma gaskiya ba zan gaji daga diga mishi waya ba har sai ran da na same shi lalle muka tattauna wannan magana akai a kashin gaskiya akwai buƙatar ya kankare wannan magana ba ta da wata ma'ana wallahi idan dan uwanka ya kuskure malami wanda kuke da kyakkyawar fahimta da juna Kai ba daidai bane ka je ka yada a kaset ko ka je ka yada a littafi a sai ka je ka same shi kai da shi tukuna in ya san bai karba ba shine kake da hanyar magana akan shi amma malamin nan littattafan ku yake ya na takaririn hadisi ya ce kun fitar da hadisi babban malamin ku muhammad nasiru al albani ya ce ingantacce ne ashe yana tare da ku to me ya rage don allah ran da aka samu yayi kuskure sai a je a same shi a maka Allah kaya aikin alheri Allah ya saka da alheri sai dai muna ganin kaza kaza kaza to balle irin waɗannan hirarraki da yake kawowa ba su gaza daga irin hirarrakin da ka rinka je muna sakawa a cikin kasusuwa shekara biyar da suka wuce muna hira da aljanu din nan ba mu ma nan haka aka samu wasu ƴan uwan mu ƴan kungiyar izala suka rinka yawo suna cewa kun ji kasar ɗin wai sun ce kaza kun ji kasar din sun ce kaza ba abin da suka ce sun suna nuna wani abu ne duk shegiyar ɗarin ce duk aikin shedan ne wannan wallahi wajibi ne mu rinka wa 'yan uwan musulmi fasara alheri jama'a mun gane kun fahimci abin da nake nufi to sai Allah ya kai mu gabar da shi Wahidu Bali yi waccan magana da kuma gabar a ita ce shi Ali Hassan ya ɗauko mishi ainihin wannan raddi wanda gaskiya bai kyautata ba a cikin ainihin wato littafin shi mai suna isbatu sar'i wal isbatu na taba zuwa da littafin nan na yi hujja da shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake ni to ce dai ana karanta ana gama karanta mata alqur'ani suri'at wannan mata sai ta faɗi warwas sai ta sume wa daral hiwaru tali sai wannan ainihin hira gata nan wadda za ka ji dinnan, ga gata nan za ta biyo yanzu yanzu nan sai ta gudana tsakanin ni wa hidibali da wannan aljani kuntu sai na ce da shi a muslimun anta eh, musulmi ne kai Kala na'am musulmin sai ce i eh, musulmi ne ni kuntu sai na ce wa limaza da khalta hadhihi almar'a me yasa ka shiga jikin wannan matar kun yadda ake jama'a tambayoyin ba lallai su zama iri daya ba ba tambaya ce ta interview interview dole ne duk in wannan ya shigo kace mishi 1 plus 1 ce 2 menene pastors ya baka ansa a primary science ne kaza a biology ne kaza irin wannan tambaya zaka sake na biyu ka zama wawa kenan dan in wancan ya fita sai ce ga tambayoyin da aka yi mai sai ya shirya in ya shigo in aka yi mai ba shikenan sun ci interview ka ba shi yasa interview din da aljanu ma kowanne ne mai ne da gargadon yadda ya kamata a yi kuntu sai na ce da shi wani ma za da kalta hadhihi mar'a me yasa ka shiga cikin wannan mata qala sai ce ji'tu an ki sihiri ai na zo mata ne ta hanyar sihiri amilat laha fulanatun sihiran wance ce ta mata sihiri wa wada'athu fi zujajati tib sai ta sanya mata a cikin kwalbar turare allati kanat indaha wadda take wurinta wa kuntu amshi khalfaha muddatan sai shi aljanin yace ni kuma na daɗe tsawon lokaci tun da aka yi mata wannan asiri aka saka a kwalbar turarenta an gani aljanin sai yace tun wannan lokaci ina ta binta a baya ina kokarin in samu dama da zan iya shiga jikinta don ba daga an turo aljani yake shiga jikinka ba musamman in kai kana da kula da wasu ka'idoji in ya zo in ya rasa mashiga kamar barawo ne ya ga kana nan sai ɗanyi lambo sai ka ɗan shiga ban ake shi kuma ya shigo misali ka ga dama ke nan samu ko to shi ne yake tun da aka yi mata wannan asiri aka saka a cikin kwalbar turarenta na rinka binta a baya tsawon lokaci sun mafafa alal baiti musul ana nan sai ɗan fashi ya saɗaɗo ya shigo gidan fa sai ta razana fa da fiha sai na samu damar shiga jikinta kun san na taba gaya muku wannan maganar za mu ji yanzu zai faɗa na daga cikin halayen da aljini yake iya shiga jikinka shine razana kar ku manta wata ran ana karatu nan sai ka dangare ya zo ni da nan sai mutane suka yi haka sai nace to ka gani inda wani aljini na ka sai ya shiga na taɓa faɗa muku wannan maganar duk halin da ake ciki kai nuni ne ko ka razana kafin razana ta bayyana to sunan Allah ya fara bayyana a bakinka daga kaji bindiga kafin bismillah ayya an gama ai a'a fara cewa bismillah sannan suka ce inna lillahi mun da ci sun da ko. amma sai da kai gama razana tukuna sannan ka ce inna lillahi inna ilaihi raji'un a'a allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi da zaran musiba ta faru sai su inna lillahi sai su koma ga Allah dan haka jama'a su gane ku duba titin yana son ya shige ta ya kasa sai da barawo dan fashi ya shigo gidan yana shigowa sai ta firgita sai ta daka ihu shi kenan shi kuma razanar da ta yi sai jikinta ya buɗe razanar da ta yi sai jikinta ya buɗe duk tsarin da ke jikinta na musulunci kenan sai ya kau sai shi wannan aljini ya samu shiga jikinta ta kaji kuma wani ilimi daban ko shi yasa ake cewa ka rinka zuwa makaranta a hankali a hankali in ka ci gaba da zuwa kana koyon karatu ka sauke girman kai kana koyon karatu can waɗancan da da ke hana ka karka zo karka zo ana nan wata ran sai ka waye gari kuma kai ne malamin su to zai zama sukan kan jayayya bata kare musu ba dan suna jayayya yanzu da mu da kin muke karantarwa a yanzu shi kenan sai zama kuma ma'ana yanzu nan gaba jayayya ma mu muna gefe guda sai ya zama za su yi da waɗanda suka koyi karatu wurin mu kun ga kamsu bala'i bai kare musu ba kamar fir'auna tun yana bala'i da banin isra'ila har ya zo kuma da annabi musa zai jaririn da aka haifa a zamaninka akan idanka haka al'amari yake duk sanda ka gane kana da karancin karatu tafi ka je inda aka sani ka je ka kowa, domin ya sauka kullu bi ilmin alim shi wanda ka ga yana karantar wannan shi ma yana da bukatar in ya samu wani ya je ya kara ilimi a wurin shi amma duk sanda kake ganin kai kam ka riga ka gama sai dai fatiha an riga an ci kazarka an ci wake da shinkafarka ka gama sauka to wallahi bala'i ya gama sauka a kan kafin kuma mun gane wannan da kyau yanzu dai kun je ni ilimi yanzu ka ga yanzu shin a cikin karatun can da aka yi na game da yadda ake kare asiri da yadda ake abubuwan nan duk ka ji irin waɗannan ilmomi to ka ga fa'idar kawo misalan kenan yanzu abin ya faru ne a aikace ba wai wahid bali yana gaya maka abin da zai faru bane ya faru ne yake baka labari yace wa huna yajibu an unabbiha ala anna sahira yursilu al-jinniya ila man yuridu sihrahu anan ne ya kamata in tsaya in fadakar da jama'a cewa shi fa boka yakan aika aljani zuwa ga wanda yake son yawa asiri din fa yazallu al-jinniyu yutabi'u al-murada sihruhu sai shi aljanin nan ya zarce ya doge ya ainihin kafe yana ta bin wannan mutumi da ake nufin aiwa sihiri hatta ta tahayya'a lahu fursatun lidukhuli fihi haka zai ci gaba da bin wannan mutum har sai ya samu dama ta shiga cikin wannan ainihin wato abin nan wannan mutum ya furasul jinni arba'atun damar da ainihin aljanu suke samu don su shiga cikin mara lafiya ko cikin wanda ake so a yi asiri guda hudu ne ga suka karkada kunnanka ka ji da kyau al'ula fursa ta farko dama ta farko alkhawfu shadid tsoro mai tsanani in ka shiga cikin tsoro tsoro mai tsanani aljani in yana neman shiga jikinka wannan tsoro da ka shiga ciki zai iya ba shi dama don haka kar ka sake ka rinka baiwa ɗabi'ar ka dama tana shiga cikin tsoro mai tsanani a'a kar ka sake akan haka rinka daurewa kana yin ta maza in kuma abin ya zan ba makawa kafin tsoron ya shigo ambaci sunan Allah tukuna wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin gashi annabi Yunus Allah yace da ya tafi shi kenan ya je ya afka cikin teku karshe dai ta uwa gari cikin kifi mai rinƙayi zikiri ya yi. ya Allah ba abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na zalunci kaina ka yafe ni Allah ya ce walaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna ba dan wannan tasbihin ba da ya zauna cikin kifin hakkiya ma ta tashi shi yasa ya kamata ka fahimci wannan alkhawfu shadid abu na farko kenan asaniya dama ta biyu alghadabu shadid fushi ne tsanani mai tsanani ka shiga cikin fushi-fushi mai tsanani shi ne irin fishin da har za ka je kana faɗin maganganun da in ka huce za ka rantse da Allah kai baka faɗe su ba a irin wannan fishin ne malamai suka ce ingantacciyar magana ko ka saki matarka a cikin irin shi bai saku ba ka yi fushi fushin da ya gama tayar maka da hankali ka ce tafi gidanku na sake ki in ka zo kana tsoro yaya aka yi kayi saki ka ce yaushe mai saki ya ce tafi saki bai yi ba sam saboda annabi cikin hadisi ya ce la talaqa fi ighlaqi babu fi ighlaqin babu ainihin saki ga mutumin da ainihin hankalin shi ya ɓace tare da shi shi ne malamai suke sharhohi akan haka da suka je ka karanta littafin irafatun lahfan an masayidi shaitan na ibnu qayyim da littafin shi lamul muwaqqi'ina da kuma littafin shi zabi ma'ad karanta littafin fikin sunna mujalladi na biyu babin aure babin saki za ka sha jawabai dalla dalla in aka yi saki ba a iya zartar da sakin nan sai an shiga wasu matakai an shiga wasu halaye da makamantansu to in fushi ya kai matuƙa wajen tsanani dan mutum ya ce ya saki ainihin matar shi a ƙashin gaskiya saki bai yiwu ba amma ku kiyaye ba a ce fushi ba kawai aka ce sai in ya zama ya yi tsanani haka da mutum zai je ya sha giya ko ya yi maye ya sha kwaya ko kafso ko wani abu kwakwalon shi ta buga ya zai ya ainihin saki matar shi a sai dai a zartar mishi da hukuncin shan giyan nan ko kuma hukuncin da ya hau kan shi amma saki bai afku ba wannan ita ce ingantacciyar magana shi yasa jama'ar musulmi wallahi a tashi a karatu in ba haka ba babu shakka in ka ce malikiya za ka kalewa ina gaya muku a ƙashin gaskiya saboda Allah duk mazhabin malikiya ya ƙare a Najeriya gaskiya a ce dai zai fikin malikiya kawai za a bi a a a'udhu billahi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wallahi gaskiya tsakani da Allah muke gaya muku ba bara kwanan malikiya ya ƙare in dai a Najeriya ne za dai a bi alqur'ani da sunna in an buga an buga an buga ba a fahimto qur'ani da sunna ba zai mu ce to manyan malaman fiqh ne suka ce amma a manta da littafin Allah a manta da hadisin manzon Allah a ce mu malikiya ne a uzu billahi minash shaitanir rajim sam mu ba mu taba zama malikiya ba balle a ce daga baya muka ridda mu da ma can da aka haife mu an haife mu yadda ka zama haka aka haife mu muka koyi alkur'ani da hadisi to su ne gaba duk zancen wanda ka gani fara tun daga kan abubakar siddiq wallahi bayan hadisi yake bai kai qur'ani ba bai kai hadisi ba baya yake to duk wani malami da ya zo bayan bayan su haka ake turo abin baya baya baya baya baya qur'ani shine gaba da hadisi duk wata magana da ta saba alqur'ani da hadisi wallahi ko mun jita ko bamu jita ba bamu yadda da ita ba kowa ya faɗe ta muna roƙon Allah ya yafe mishi amma ita magana ba mu ba ta har abada jama'a su gane wannan Allah madaukakin sarki shi shirye da mu asalisa ainihin wato dama ta uku alghaflatu shadida gafala mai tsanani menene ma'anar gafala ka zama sakare game da addinin Allah ba abin da ya shafe ka yau kana gidan mata gobe kana gidan kulab jiba ana dara gata ana karta an jima daga ina kake gidan dambe yanzu fa za ku je kati an jima fa kuna da taron yan kulab an jima fa sai a ganku kuma kuna kwado kai gaba ɗaya rayuwarta, gaflar shadida sam ba ka tare da Allah a kowane hali to duk mutumin da ya shiga irin wannan shi yasa da wahala ka kwankwashi kan wata karuwa babu aljanu cikinta duk wata karuwa dafa kan kafira ka gani yanzu za ta rushe to su daba saban Allah ne in ba tana cikin zina ba tana shan taba in ba ta zina ba ta shan taba tana karta in ba nan ba a shari'a take in ba haka ba tana damba da wani in ba haka ba tana san police station an kulle ta ta fasa kan wani to al-ghaflatu shadida jama'a mun gane wannan gafala mutum ya zan gafala gaba ɗayan addini bai dame shi da kawai shi ɗan adankiya ne to aka ce lallai wannan hali ne da ke baiwa shaidan shaidanin aljani ko sihiri dama ya shige ka sannan arrabe na hudu alinkibabu ala shahawat dukufa akan sha'awa ya zama kai kenan koyaushe sha'awa koyaushe ka zama kamar bunsuru koyaushe ka duba bunsuru duk inda ya ga akuya shi kenan sha'awar shi ta tashi in ya daɗe ma bai ga akuya ba sai ka ya fito da azzakarin shi yana fitsari yana shan fitsarin yana tsotsan azzakarin shi yana barbarar bango ma'ana ya zama kai yaushe kawai ka dukufa kai kenan jima'i kai kenan jima'i cikin sha'awa cikin sha'awa wannan na buɗe jikinka aljani ainihin ya zo ya shige ka karanta littafin saudul khatir na al-imam al-allamah ibn al-jawzi yace babu shakka jima'i yana ainihin wato da illoli masu yawa matuƙar yawa kamar yadda yake in aka rasa shi yana ainihin da illoli don haka mafi alheri daga jima'i shine a rinka yin shi a halin bukata in kuma ba a da bukata a bar shi amma ba ya zama ka sanya wa zuciyar ka son jima'i ko yaushe kai a shirye zaka kai jima'i karanta littafin at-tibb nabawi na al-imam ibn qayyim ya jama'ar musulmi waɗannan abubuwan duk da muke faɗi sai muke karanta littafi kaza wallahi ba cika fage ba ne ba cika kasar ba ne duk maganar da ka ji mun faɗa mun ce duba littafi kaza tafi ka je ka duba in ka duba baka gani ba wallahi ba kai tsira ba ba kai kura ba ba kai rashin kunya ban ka zo ka ce ni fa na je na duba ban gani ba ba zuwa za ka yi abu na yan iska ba ka wurgo littafi mun duba ban gani ba a yan muciya ne kuma ba baya mana wannan iskancin mu mun gane wannan da kyau a'a magana da aka faɗa fiqh sunna na je na duba ban gani ba a wanne ka duba ai na duba na ɗaya ne sai a ce ai a na biyu magana take magana da aka faɗi zabi ma'ad na je na bi ba ban gani ba a to kawo zabi ma'ad din sai a buɗe maka in har ka kawo ba a buɗe maka ba wallahi kana da yanci ka kira taron yan jaridu ka kira wa'azin ƙasa baki ɗaya ka hau diro ka tafi bbc murya america murya jamus jaridun duniya kakaf dukkan hira da su cewa an faɗi magana kuma ka je da littafin an ji buɗe maka jama'a mun gane wannan da kyau ku rinka zuwa don abin da ya sa so muke a raya waɗannan ilmomin in muka faɗa so muke in wani ya ƙaryata ka a kan haka sai ka je ka ce mishi ai ga maganar wannan maganar da ka ji wani ya faɗa ba ra'ayin shi bace ga inda ya ce a je a duba kuma an duba an gani don haka shi kam al'amari ya ƙare dangane da shi tunda abin da ya faɗa a duba an gani ɗaya kenan na biyu ku gane da cewa yin haka shi ne ke yaɗa da'awa kuma shi ke tabbatar da ita amma an aka samu ragayen ɗalibai a faɗa musu magana saboda kasala su kasa zuwa su duba saboda ainihin wato daƙiƙanci su je su zaman su su ki siyan littattafai shi kenan ma'ana ran da aka ce babu wannan malamin babu da awa kenan abin da yake faruwa kenan ku karanta hadisin muslim boka wannan boka gashi a zamanin da aka bada labarin zamanin ashabul ukhdud da ya tsinta ce ce wa sarki ranka ya daɗe na ba, ina da buƙatar ilimin nan nawa ya ci gaba don haka a kawo saurayi in koya mishi boka kenan nan duniya zai san karatun shi ya ƙare to amma sai ka ga yanzu shekaru ashirin da biyu ashirin da uku da aka yi ta karantar da mutane aka yi ta mutane wa'azozi ana ta faɗin littattafai ku je ku duba ku je ku duba sai dai su kabbara su yi ihu sai ya sauka shi kenan ya je ya ci masa ya ci balangu ya ci ganda shi kenan ya je wa'azin baki ɗaya ya dawo me ya fa'idantu da shi bai siyo littattafai ba bai siyo kaset ɗin ya saka ya ji ya bi abubuwan ba shi kenan sai ya je ya faɗi wannan maganar in ya faɗa sai a ce a ina take sai ya shi ba bai riƙe littafin ba amma ai a kasar din wani malami na ji sai ka kasar din aka sa sai shi ne maganar sai ce ai shi bai yadda da kasar bai yadda da wannan malamin ba ba alaka tsakanin sai ka ce wurin malam wani ka ji yau da aka ce maka duba fiqh sunna duba irasatul lafan eh, lahfan duba littafin zabi ma'ad duba littafin saidul khatir sai ka je ka tattaro sai ka zo sai ka duba in ka duba ka gani sai ka sassa alama ka gamsu shikenan ka tashi yanzu in ka je kai ma ka hauduro kai ma ka zama malamin baki ɗaya baki ɗayan ka sai kai ta jawabi kai ma shikenan ina magana sai ka ce ga ta a kaza ya karanta maka sai ka ce ina ruwanka duba dai magana haka ne ko ba haka ba ba haka bane to abin da ake yi kenan to shine al'amarin sai an dage jama'a harkar nan ba ta bukatar lalace Allah ina gaya muku ba ta bukatar lalaci ka shafa jikinka da basilin ka kwanta fanka na hura ka ba aikin da za ka sai dai ka ci kai tashi wallahi babu alheri a kanka Allah ya kiyaye to shi ne sai malam ya ce ka ji waɗannan abubuwa guda hudu su ne halayen da in mutum ya shiga shi kenan sai aljani ya samu damar shiga gare shi a takaice sai malam ya ce fa in ta'arrada al-insanu li halatin min hadhihi al al-arba idan mutum ya shiga cikin hali ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu tamakkana shaytanu min ad-dukhul fihi to shaytan zai iya ainihin samun damar ya shiga cikin shi Allahumma illa in zakara Allah azza wa jalla sai dai fa in ya ya riga ya ambaci Allah mai duwa da daukaka kun ji magana da na faɗa ko au kana mutawabbi'an ko kuma ya kasance yana da alwala to in ya kasance yana da alwala ko ya ambaci Allah fala yastati'ul jinniyu an yadkhula aljani ba zai iya shiga ainihin cikin shi ba wa yuqalu akan ce ma ko hasba ma akhbarani kasirun min aljinni yace misali so da dama kamar yadda ainihin aka samu wasu da dama cikin aljanu suka bani labari an fusihim in kanu sabiqina ma'ana abin da yake ce wani kalu kuma ma an ce wato aljanu sun gaya mishi gwargwadon yadda su suke bashi labari in magana ta tabbata kamar yadda shi ma ka na cewa in kanu sabiqina in dai waɗannan aljanu masu gaskiya ne akan abin da suka faɗi sai su ce in zakara al-insanu rabbahu lahzatan lahzata dukhul al-jinni fihi ihtaraqa al-jinni su aljanna da sai ka ji sun ce in har yayin da mutum ya firgice din nan sai ya ambaci Allah a daidai lokacin da aljanin yake shiga jikin shi sai aljanin ya babbake ya kone ina fatan mun gane sai ce walidhalika فلحظة دخول الجني في الإنسي as'abu lahazatin fi hayatil jinni nafsihi yake don haka lokacin da aljani ya zo shiga jikin mutum shine lokaci mafi tsanani da aljani yake fuskanta a cikin rayuwar shi da shi kanshi wato in ya zo shiga mutum aljani ya zo shiga jikin mutum to shine halin rayuwar shi da yake shiga cikin kunci kenan don haka zai ta kokari ya shiga ya fita ya kai ya komo yana kokarin ya shiga in ya zo shiga ɗin nan daidai lokacin ka ambaci sunan Allah shi kenan sai ya ƙone in ko kawai shi kenan ka kwarma ihu kai ashar shi kenan sai ya shige domin ɗan uwan ɗan da ya shiga ɗayan wa kazalika zalimi na ba ba'dan bima kanu yaksibuna haka muke aza wasu azzalumai akan wasu kai azzalumi aljani azzalumi shi yasa mas'ala ta mas'ala kai ihu ka buga kafa kai dariya kai shewa a kana da maƙiyafa, aljani da mutane shi yasa ɗan adam lallai na cikin hadari qala al sai ainihin shi aljanin yace wa hadhihi imra'atun tayyibatun miskina wannan mace ce wadda take mai mutunci kuma mace ce talaka qultu sai nace idan takhruju minha ta'atan lillahi wa ta'udu to ka saurara ka ji za ka fita gare ta don yi wa Allah ɗa'a da sharaɗin da za ka dawo da kun ji ba wai ka ce za ka fita don ni ne ba ko don ni ne liman ne katon carbi a'a wallahi duk in kai haka Allah zai fushi da kai qala sai ce bi sharti an yutallika zawjatal ukhra ni fa daga